자 Assalamu alaikum masu kallo barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na taka leda. Ni ku Abubakar Ahmad. A cikin wannan shiri na taka a yau mun yi babban kamu domin mun kawo muku babban bako cikin wannan zaure na taka leda. Wannan bako ba wani bane illa Sani Kaita. Kowa idan kuka ji na ce Sani Kaita kun san wa nake nufi. To Sani Kaita fa yau yana cikin shirin taka leda a nan za mu tattauna da shi abubuwan da ya yi a rayuwa da kuma wasu nasarori da ya samu da ci gaba da kuma faɗi tashi da ya samu a harkan ƙwallon kafa banda wannan idan akwai lokaci za mu tattauna wannan a kambun premier league da za a fara na ƙasar ingila menene mutane suke tunanin zai faru kuma yaya za ta kaya idan mun tafi a idan mun dawo daga hutun takaitaccen lokaci za mu fara abubuwan da kuke bukata ga nan gada sai mun dawo. Shakalega. Kara gwaninka. To kallo barkamu da rawa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci a yanzu zan gabatar muku da babban bakon da muke da shi a cikin wannan shirin na taka wato Sani Kaita. Sani Kaita assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To a wannan shiri na taka ya samu a zawarcin manya-manyan 'yan wasa kamar su Ahmed Musa su Baba Otun da sauransu da har da ƙanana waɗanda suke ƙasan Europe. to a yau a wannan shirin taka leda ya kama sani kaita a sani kaita masu kallo yawanci wasu sun sanka wasu kuma ba su san a yanayin wani irin a kwallon sani kaita ya fara takawa ba kafin a fara ganin shi a talabijin za ka iya gaya mana dan tarihin ka na kwallon kafa assalamu alaikum wa alaikum assalam sunana sani haruna kaita masha Allah wanda aka fi sani da sani kaita a gaskiya kafin nan na kai ga wato buga a babban matsayi a kwallon kafa na bubbuga wato wasu kungiyoyi kananu a unguwa wasu kuma ba unguwa ba wanda ba a san su ba wasu kuma sun san su gaskiya ne akwai irin su soka players action star super aro da dai sauransu duk a nan garin kano duk a nan garin kano wanda kafin nan je han kai ga buga soka strikers hmm. wanda daga nan ne abu eh, wato kwallon aka fara samun ci gaba a cikinta eh, eh, don buga soka strikers in a lokacin ba wai karamin abu ba ne ah, a kai na buga sai ka zama gwarzo tukunna kwarai kuwa <laughs> wato kai ga na buga kungiyar kwallon kafa ta milk wanda kamfani ne yake daukan nauyin wato kungiyar a wannan lokuta kuma na buga wambai united kafin nan na shiga kano pillars gaskiya ne a shekara ta 2003 masha Allah to a gaskiya ka lissafo mana kwalalluka da yawa da ka fara mutane za su ce ato irin ganin da muke ma fa sani kaita ba yadda muka ji a cikin wannan shiri na taka leda ba ne hmm. to ka tsaci kanka a kano pillars hmm. shin ka daɗe a kano kafin ka samu ci gaba daga gurin ko kuma kana zuwa allah ya haska tauraruwanka ta abin nan eto eh gaskiya akwai wato kalubale da na fuskanta wato a shi kan shi shiga kano din wanda a lokutan wasu suna gani kamar cewa ya za a yi ya iya buga kano pillars wanda kuma wato ni akan kai na san waye ni kuma na san me zan iya yi kuma allah da ikonsa har ya ba da iko a shekarar da na shiga kano pilas a wannan shekarar na ba kano pilas na mm. tafi holland gaskiya ne shekara ɗaya kai a kano pilas ka shekara ɗaya na buga <laughs> gaskiya ne to um, ka tafi kasar holland ka buga a club ɗin da ake kira sparta ko ba haka bane bayan barin ka kano pilas mm. yanayin hira da muka yi da ahmad musa zan yi mm. ɗayin misali da shi shi ma daga kano pila sai tashi ya tafi kasar a uh, holland hmm. akwai wani abin da kano uh, suka yi ko kuma ce ba su yi a cikin kwantarajin ahmad musa ba hmm. ganin cewa a lokacin da zai tafi holland hmm. akwai wata yarjejeniya da ake saka wanda duk club din da zai je bayan wannan kano pillars tana da wata kaso a ciki shin kai ma an ma wannan abin ko kuma kai ma haka suka sake ka tafi babu wannan yarjejeniya eto eh a gaskiya haka suka sake da na tafi babu wannan yarjejeniyar kuma wato ita kanta wannan yarjejeniyar da kake magana wato abu ne na ilimi kuma da fahimta gaskiya ne kuma an ce idan baka da ilimin abu ka tambayi wanda yake da ilimin shi ya fahimtar da kai don kai ma ka ƙari zuwa gaba wanda tun daga lokacin da na fita kafin ni ma an yi yare-yare wanda shi kan shi ya je waje din ya buga kwallo mm. ba su yi wannan ba kaga ba a samu wannan an koyi wannan abun ba kenan mm. har ya zo ni ma na buga na tafi kuma haka na tafi ba su yi wannan ba ga shi har yanzu so ka san kamar yadda na ce idan za su koya za su zauna su su, su, su yi magana da wanda suke cikin harkar su koyi wannan domin wannan ilimi ne kamar yadda na faɗa a baya mm. so wannan ya nuna musu cewa nan gaba ya kamata su samu wannan ilimin tun da mutane su ba su wato fahimci abin ba kuma hmm. wato mutane har suka fahimci wannan abin wanda a ka'ida wato a can ƙasar turan haka ne ake hmm. inda har za a sai da ɗan kwallo wanda hakan shi ya sa muka duba za ga kamar Real Madrid sun hmm. sai da ɗan kwallonsu marata to ah, wato Juventus a cikin kwantarat ɗin da suka sai da shi za su iya siyan shi baya a kuɗi kaza wanda hakan ya faru yanzu kuma yaro ya je kwallo ya fito da kanshi kuma suka bukace shi suka karbe shi baya wato ba kuɗin da ya kamata ma a ka'ida su siye shi ba hmm. to kaga wannan ilimi ne kuma allah ya sa daga yanzu za su fahimci wannan kuma su zauna da wanda suka san ilimin abun hmm. ko kuma suka san shi suka samu wato gogewa a cikinsa saboda su masu ƙari da hakan gaskiya ne to bayan tafiyan ka spartak daga a ƙasar holland mm. shin ita ma shi ma wannan club ɗin ka yi shekara ɗaya ne ka barta ko kuma nan ka dan eh, takale da yawa kafin ka bar club eh to gaskiya a wato sparta rotterdam na dan jima wanda na fi kai kusan shekara uku a wannan wajen na taka da kame ce kamata kuma har samu na bar wannan waje mm. to abin da ya jawo hankali na a abubuwan da na karanta akan yanayin harkar rayuwar kwallonka mm. a cikin shekarar 2008 2008 mm. kenan zuwa 2011 ka canja club sun kai kusan guda shida tun daga Uh, daga can sparta ka koma monaco daga monaco ka koma kasar greece da sauransu shin me yake sawa baka daɗewa a cikin club kafin ka bar gudan e eh, to a gaskiya abu ɗaya ne zuwa biyu mm. wato na farko akwai bayan na ba sparta shekara ta 2008 eh, zuwa monaco um, na je manako wanda a lokacin gaskiya sun fara leak kamar yanzu ne wannan lokutan mm. a ƙarshen wata domin a shekarar muka buga olympics na yi jonin manako kuma na fara buga har muka kai hutu wato zuwa hutun a Disemba kenan eh. muka samu wannan hutun so canja club dina gaskiya ba wai daga ni ba ne hmm. mafi yawanci ya zo daga manaja na a wannan lokuta saboda babu gogewa a ciki sosai sosai kuma wato shi manajan yana kallon benefit inda zai samu wato a abin da zai samu ba wai abin da kai zaka samu ba wai abin da ni zan samu ba a wannan hmm. lokuta amma duk da hakan bai zama mara kyau ba na buga a monaco tunda na buga wasu wasanni masu kyau a lokacin kuma na fara wato shi kansa mai koyar da wasan a lokacin ya ce ba zai yiwu in bar wannan waje ba mm. amma amma shi wato manaja na sai da ya ya fushin way din shi wato ya matsa musu har sai da na bar wannan waje zuwa rosha a wannan lokaci mm. saboda abin da zai samu kamar yadda na faɗa to <laughs> gaskiya ne wannan abu dai ina ga wanda suke kallon shi wannan shirin zai taba musu zuciya sosai hmm. masu kallo dai a kuna jin yadda sani kai ta yake ba mu abubuwan da ya taba da kuma yanayin faɗita tashi da ya samu a rayuwa to a yanzu za mu tafi hutun ɗan takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Taka Kara gwaninka. Taka Kara gwaninka. to masu kallo barkamu da dawa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci a yanzu a sani kaita zan ce abubuwan da ya fara jawo mutane a kan yanayin take ledanka shine lokacin da ka wakilci najeriya a 2005 a can kasar holland na world cup na 'yan kasa da shekara ashirin ko baka ka bane a wannan world cup din ka taka rawan gani da kai da michael obi hmm. tun daga nan abubuwanka suka fara ɗaukaka da sauransu hmm. shin wannan world cup din kana da wani muhimmin abu da zaka gaya ma mutane akai ko kuma ya aka yi kanka a gurin eh to gaskiya <laughs> ba zan iya cewa ga yacce aka yi na tsinci kaina a wannan waje ba hmm. amma abin da zan iya cewa a wannan lokaci gaskiya na jajirce kamar yadda ya kamata wanda daga kano pilas ne aka kira ni wannan hmm. wannan camp din kuma a lokacin a kano pilas ma ce aka ce ba zan iya ba so saboda haka na tura kaina na ce lallai ni zan iya hmm. kuma allah ya iya domin shi kaɗai yake iya kuma allah ya iya min hannu wuce wannan wajen hmm. so wannan kawai ya ishe ni wato abin farin ciki a gare ni na kalli abin yacce ya faru wato da izinin allah kuma har na samu abin da nake so har ya wuce ma abin da nake bukata a wannan lokaci gaskiya ne to masha allah to um, sani kaita a yanzu mutane za su ce me yasa ba maganin sani kaita a talabijin ko kuma a wani club dai da aka sani da sauransu me ya ɓoye ka a cikin rayuwar kwallon kafa eh to gaskiya abin da ya ɓoye ni yakan iya ɓoye kowa da yake buga kwallo wanda ba ma fata ya faru hmm. da wani dan kwallo ciwo ne wanda tun da na ji ciwo a na samu na operation a kafa hmm. a ƙasar spain tun daga nan lokacin kwallon sai ta yi ƙasa saboda na daɗe ban buga ba wanda bayan wannan wato operation din na daɗe ina fama da kafa yau za ta yi gobe za ta yi yau za ta yi gobe za ta yi allah da ikonsa a lokacin har fiye da shekara ɗaya kana jinyan kafa ina jinyan kafa wanda wannan shine dalili da ya sa kwallo na ta yi ƙasa amma alhamdulillah mutane alhamdulillah kana nufin nan ba da dadewa ba mutane za su fara ganin sani kaita a ingila ko a spain ko a wani guri haka eto eh alhamdulillah na ce alhamdulillah kafata ta warke wanda hannu dan yi kwallo a nan gida mm. najeriya kuma na kuma koma turai wanda na je kasar moldova wato a can ma na dan bubbuga kuma daga baya na ce musu ba zan yi ci gaba ba saboda wasu dalilai na dawo gida amma ba wai shine yake nufin na daina kwallo ba domin kamar yadda manyan mu suka daina kwallo haka mu ma za mu daina kwallo mm. kuma na baya da mu ma za su zo su buga kuma su daina kwallo so amma a halin yanzu ban daina ba kuma zan iya ci gaba da kwallo a dan kankanin lokaci insha Allah gaskiya ne to um zaka ci gaba da kwallo a dan kankanin lokaci mm. a yanzu idan za a ce ko kuma idan zan baka zabi mm. a kasar ingila wani club zaka zaba da kake so ka buga ma kuma da kake ganin sun dace da irin yanayin kwallon da kake bugawa eto eh gaskiya abin shine ni dai a ingila a kasar ingila zan iya cewa club din da nake so guda ɗaya ne wanda shi kaɗai ne manchester united mm. shine na tashi nake so tun ina karami kuma na so a ce na buga a wannan kungiyar domin na da na da wato na, na ganin kamar cewa idan har na buga wannan wajen zan samu abin da nake so kuma wato zan samu abubuwan da na yi na wato na samu dreaming a kan mm. kwallo din gaba daya so da na buga a nan gaskiya zan ji daɗi sosai gaskiya ne to um, akwai wani abu kuma da ya kara jawo hankalin 'yan najeriya hmm. lokacin da aka buga world cup da mu da greece hmm. akwai wani abin da ya faru cewa ana cikin wannan wasa sai kuma hmm. wani abin al'ajabi ya faru aka baka jan kati ya kaji bayan wannan abu eh, gaskiya abu ne mara daɗi kuma mai bakin ciki wanda duk wanda zai ji bakin ciki a wannan lokaci a bayana yake mm. wanda idan zan faɗa ni ne nake ɗaukar tim ɗin a wannan lokacin sosai kuma wannan abin ya zo ya faru da ni so dan iya cewa kudura ce ta Allah mm. domin shi ba yadda bai iya ba kuma duk ya cakai dole shi ya ce ya haka shi ne daidai ah, so abin ya zo ya faru ah, ina gani gaskiya abu ne mara kyau ban ji daɗi ba kuma duk wanda yake kallon kwallo masoyin kwallo ba wai najeriya kawai ba bai ji daɗin abin da ya faru ba mm. to a yanzu ka ce kana so ka bugawa manchester united mm. idan aka ce manchester united mm. ta kira sani kaita ya zo ya take mata kwallo za ka karɓi wannan ko kuma ce idan aka ce manchester ko da barcelona hmm. suna neman sani kaita kuma wannan win da kake bukata hmm. ya fi samuwa ko kuma ce zai fi samuwa a barcelona hmm. shin soyayyarka da kace ma manchester zai sa ka bar wannan dama ta barcelona ka je manchester eh to idan zan gaya maka gaskiya na son kwallon kafa saboda mu tun farko da muka fara kwallo muna ganin cewa ba wai kuɗin muke magana ba muna magana ne mu je turai ko ya ne mm. ko kyauta ne mu buga gaskiya ne ta fahimce ni kuma duka wato kulabluka manyan kulabluka da suke kwallo gaskiya na fi kallon wasannin su mm. amma babu wani kulab da zan so fiye da manchester gaskiya ne ko in buga ko kuma in kalla to a yanzu dai 'yan manchester da suke kalla wannan shiri za su ce a to sani kaita namu ne sani kaita ya ce yana san manchester to allah ya baka abin da kake so to a bayan wannan abubuwa da muka tattauna akan lamarin rayuwanka da wasu abubuwa da suka tashi a yanzu za mu duba kasar ingila hankali ya karkata kan premier league na kasar ingila me zai faru kuma me yake faruwa idan mun dawo daga hutun rabin lokaci za mu shiga a mu duba abubuwan da yake faruwa a kasar ingila insha Allah to masu kallo a kun ji abubuwan da sani kai ya gaya mana akan rayuwar shi kuma ya ce shi in za a bashi dama yana so ya buga a kungiyar manchester united to muna masa fata mu ma da kuma ku 'yan kallo da kuke gida allah ya bashi wannan tim na manchester united za mu tafi hutun rabin lokaci idan mun dawo za mu ci gaba daga inda muka tsaya kara kara to masu kallo barka dawowa daga wannan hutu na rabin lokaci a yanzu a za mu tattauna akan abubuwan da suke faruwa a kasar ingila a sani ta ingila ta yi ciniki ta yi siyayya ta kashe kuɗi fiye da yadda ake a tsammani har ga mu kanmu 'yan najeriya ta taba mu saboda siyan ahmad musa da kungiyar leicester city ta yi banda wannan gaba ɗaya manya-manyan kocin duniya yawancinsu yanzu sun tattara a ingila me kace tunani zai faru da premier league idan an fara a wannan sati eh to gaskiya abubuwa da yawa za su faru wanda kamar yadda kowa ya sani um, duka manya-manyan masu horar da wasanni yanzu a wajen suke kuma um, na gani ba zai zama shekara mai sauki ba wanda dama a ingila ba a taɓa wata shekara mai sauki ba kamar yadda kowa ya sani amma wannan ta zama wani kama a ce wani fitaccen lokaci mm. da za kowa yake jira ya gani wato haduwan manyan masu koyar da wasanni wanda a gaskiyance ba za a ce ga abin da zai faru ba sai an take tukunna <laughs> to banda wannan akwai yaran 'yan najeriya da suke kasar ingila yanzu kamar su mikelobi ahmed musa su igalo da sauransu dai haka hmm. me kace tsammani daga wa'annan 'yan najeriya shin su ma za a dama da su kamar yadda sauran turawan suke yi e to gaskiya kamar yadda ka faɗa na farko um, akwai jan obi mikel kamar yadda kowa ya sani hmm. ya dama sosai tunda ka kai shekara goma kana buga english premier league kuma ko da yaushe kana nan ai wani abu ne babba hmm. kuma wanda abu ne wanda duk mai kallon kwallo na ƙasar na ya kamata a yaba masa da wannan kuma kamar ahmed da ya je yanzu mm. shi kuma kaga wani sabon abu ne a gare shi kuma na tabbatar da abu ne wanda yake so ya samu kuma ya samu kuma ina tabbatar ma da cewa zai ba mutane mamaki ayya <laughs> ma fara ba mutane mamaki kwarai ku to ai baka sani ba wato zai ba mutane mamaki da na gaya maka shine wato kasan Russian League na buga shi mm. a baya kuma ba ko ina ne ake ganin shi ba gaskiya ne wato premier league wani abu ne daban a cikin gaba ɗaya kwallon duniya mm. so ai a nan ne zai nuna cewa eh ina nan wanda ba sa ganin shi sati bayan sati wannan lokaci za su za fara ganin shi to saboda haka ina tabbatar ma da zai ba mutane mamaki domin zai ci kwalakwalai da yawa gaskiya ne to um, kamar yadda ka faɗa kallon da ake ma Ahmad Musa a da mm. yawanci ana dubawa ga irin kwallon da yake bugawa a Najeriya mm. babu yawancin mutane ba sa kallon kwallon shi na CSK Moscow mm. saboda hankali bai karkata kan wannan league din ba mm. amma yanzu yadda ka faɗa zai ba mamaki kuma a yanzu ma ya fara bada mamaki saboda wasansu da barcelona da ya buga hmm. a second half ya shigo amma kuma idan ka duba irin rawan da ya taka hmm. da an samu dan lokuta kaɗan hmm. da zai iya farke kwallaye guda ukun nan to a ganinka a wannan premier league da za a buga su waye kace tunanin za su yi nasara ɗaukan kamun premier league eh to gaskiya idan zan faɗa ma gaskiya zai yi wahala ka ce wato ga wanda za su ɗauka amma ina gani a wannan shekarar zai yi wahala kwarai hmm. amma ina gani chelsea za su iya stilik dinna chelsea za su iya sacilik hmm. to ka ce chelsea za su iya sacilik hmm. yan manchester za su fara cewa ah, to wannan ya ce yana son manchester kuma ga mu yan manchester mun ɗauko moriho da ibrahimovic da sauransu ka ba chelsea dama kenan a'a ba wai na ba su dama ba ne <laughs> kwallo ce ta ba su dama eh. domin ni na gaya maka a ka'idar kwallo ne ba wai soyayyar da nake yi ba gaskiya ne fahimce ni wato idan soyayya zan faɗa ma in ce ma Manchester sun mace kawai ka gane abin da <laughs> nake nufi so amma ba haka abin yake ba mm. kwallo akwai abubuwan da ake dubawa in za ka faɗa ba wai kawai faɗa kake ba saboda ina son Manchester in ce kawai Manchester su amma duk da haka abin da na sani manchester ba sa cikin wato daga na ɗaya zuwa na hudu na waccan shekara hmm. amma na tabbatar da manchester ba za su wuce na ɗaya zuwa na uku a wannan shekarar ba gaskiya ne to a ah, masha allah yanzu yadda muka taba a ah, kasar ingila hmm. idan za mu dawo gida nan a ah, premier league na nigeria da ake hmm. bugawa abubuwa da yawa sun faru da suke jan hankalin mutane na farko akwai abin da a uh, ifanyi uh, uba hmm. tim din ifanyi uba suka yi hmm. sun ɗauko 'yan kwallo foreign guda a uh, 'yan kasan turai hmm. kusan guda uku kuma a cikin tarihin da na duba da kwanan nan kai ma kaɗan takale da a ifanyi uba me za ce mana akan abubuwan da suke faruwa canje-canjen da aka samu a nigerian premier league eto eh gaskiya canje-canjen da aka samu a wato nigerian league ina gani wannan wanda za mu ba credit wannan abun hmm. wato a yaba musu lmc ne gaskiya domin wato chairman din su shehu duku ya taka rawa zuwa gani kuma har yanzu shi yake kuma ya kawo ci gaba kamar yadda ya kamata kuma haka ake bukata hmm. kamar yadda kai magana efanyo ba gaskiya ne na je na dan bubbuga musu wasanni kafin nan in tashi ce dawo gida sanda nake wajen ba a kawo waɗannan 'yan kwallon ba a kawo 'yan kwallon saboda haka bayan bayan na bar wajen ne aka kawo su ba zan iya ce ma komai akan 'yan kwallon ba mm-hmm. amma kulab ne wanda suke wato da da da ambition suke so su ci su yi na ɗaya a league ɗin wanda <laughs> yin hakan yana da wahala gaskiya a nigeria league bayan akwai kano pillars akwai eyimba akwai hmm. rangers ga wiki yanzu suna zuwa so gaskiya yana da wahala gaskiya ne to hmm. um, wasu shawara za ka ba waɗanda suke bugawa a nigeria league yawanci mutane suna tunanin ni da nake bugawa a nigeria league hmm. bara fa a ganni a kasan turai har wani ya zai dauke ni ba amma kuma abin da zaka duba kai ma daga Nigeria League din nan ka fito duk waɗanda suke a kasan Europe yawancinsu daga Nigeria League suka fito wani irin shawara zaka ba waɗanda suke buga a Nigeria yanzu eh to kamar irin wannan gaskiya wannan ba tunani bane mai kyau ka yi tunanin cewa kana buga nigeria League domin duk inda zaka ci gaba a nan ne za ka ci gaba Um, kamar yadda kai magana ni na buga kano pilas wanda garinmu ne hmm. ah, na buga allah ya sa na ci gaba a harkar ahmed musa ya zo daga jos hmm. wanda ya zuwa ya yi kuma ya buga kano pilas ya ci gaba so duk inda za ka ci adiyan shine duk inda za ka ci gaba kai addu'a allah ya kai ka wajen hmm. wato kama a ce buga nigerian league wani tsani ne idan har ka yarda da kanka a matsayinka na mai buga kwallo tsani ne babba domin baka san wanda yake kallon ka ba sosai ko da ba a nuna wasan a tv wato manajoji suna zuwa daga waje-waje a duniya hmm. su zo su kalli wasan da ake buga su gani wani irin dan kwallo suke bukata in sun ga wanda ya musu allah ya sa rabanka ne sai ka ci gaba so abin shine gaskiya wannan tunani ba tunanin ne mai kyau ba kuma duk dan kwallon da yake wannan tunani ko da ba nigerian league kake buga ba kana buga na ƙasa ne mm. ka yadda da kanka ka san me za ka iya wannan ya fi komai mahimmanci kuma ka yadda allah zai sa ka ci gaba gaskiya ne in ka yadda da wannan to ka gama komai sai dai ka jira lokaci kawai <laughs> gaskiya ne to ah, masha allah sani kai ta wannan hira da muka yi da kai ya ba mu daman sanin abubuwa da yawa a yanzu a zaka ma masu kallo sallama ta ƙarshe da kuma shawarwari da ya haka to assalamu alaikum a shawara da zan bayar a ga abokanmu ko abokan aikinmu kowa ina suke na farko sunana sani haruna kaita kamar yadda na faɗa kuma mm. duk wanda yake cikin harka ta kwallo wato yake buga kwallo hmm. ya kamata na farko ya zama cewa yana da da'a hmm. wanda wannan shine komai komai kake yi dole sai kana da da'a kuma ya zama cewa ka yadda da kanka gaskiya ne domin idan baka yadda da kanka ba akwai matsala duk da ka shiga zaka samu wannan matsaloli domin ni na yadda da kaina kuma na buga kwallo kamar yadda kowa ya sani saboda haka da yara da wanda suke buga nigerian premier league mm. da kuma yaranmu da suke tasowa ya kamata su dage kuma su ma su yadda da kansu za su yi abin da kuka yi <laughs> su yi fiye da abin da muka yi domin ba ma fatan su yi abin da muka yi <laughs> sai dai mai musu addu'a su yi fiye da abin da muka yi gaskiya duk da dai nima na dan na dan na dan samu na na buga wato a world cup wato na under 20 mm. ya kai na buga nations cup guda biyu na buga olympics wanda duka ina da medals na buga world cup so allah ya sa dukkan wanda zai zo a bayan mu. ko a Kano ko ba a Kano ba inda shi ma ya samu wannan dama ne ya yi fiye da haka <laughs> gaskiya ne so wannan shine fatan da zamu kuma a rike wannan saboda da'a da yadda da kai shi ne fi komai. To masha Allah mun gode sosai da wannan ziyarta da ka mana filin taka leda kuma muna tunanin ko kuma muna roƙon idan muka ƙara kai maka goron gayyata za ka halarci wannan fili na taka leda insha Allah to masu kallo a kunjiyan da hiram ya kaya da sani kaita fatan ya amsa muku yawancin tambayoyin da kuke da shi akan wannan bawan Allah sani kaita wannan a hira namu na taka leda ya zo karshe insha Allah za mu haɗu sati na gaba naku abubakar ahmad nake cewa bisalam